daga ƙarshe dai an naɗa sabon shugaban ƙasa a Nijar. 'Yan Kannywood sun aika wa 'yan Nijar saƙo. Allahu Akbar duniya mai yayi ƙarshen tuka-tuka tuk. A halin yanzu dai an riga an naɗa sabon shugaban ƙasa a Nijar bayan sojoji sun kifar da gwamnatin Muhammadu Bazum a ƙasar. Tun kafin wannan dai mun samu wani labari daga bakin wani soja ɗan asalin ƙasar ta Nijar, inda sojan yake cewa ajiyoyin mulkin ma guda biyu aka yi a ƙasar a lokaci guda. Ma'ana su kansu waɗanda suka kwace gwamnatin daga hannun Bazum su ma an kwace gwamnatin daga hannunsu. Wato dai an yi abin da Bahaushe yake cewa gaba da gabanta aljani ya taka wuta. A cewar sojan, sojojin farko da suka fara kwace gwamnatin daga hannun bazum sai aka gano cewa suna tare da ƙasar Faransa, wato ƙasar Faransa ce ta ɗaure musu gindi. Don haka sai wasu sojojin kasar suka yi musu bore, inda suka nuna cewa ba sa tare da su tunda ƙasar Faransa suke wa aiki. Don haka sai su waɗannan sojoji suka sace kwace mulkin daga hannun waɗancan sojojin na farko. Wato dai an yi kwacen kwace a cewar wannan soja. To kasancewar dai kowa ya san a tashar kundin shahara ba ma kwai sai da zakara wato ba ma faɗin labari sai mun tabbatar da gaskiyarsa don haka kafin mu ɗora akan labarin bar ku ji wannan magana kai tsaye daga bakin wannan soja ɗan asalin ƙasar Nijar. Eh, mutanen Nijar ku ba da hankalinku ku saurara ku gane abin da yake faruwa cikin mu Nijar. Eh, a jiya abubuwan da suka faru eh, cani da sauran jama'a da suka so su yi kudeta su sabke Muhammadu Isu ah, Muhammadu Bazum sun yi nasarar yin kudeta suna rike da shi to amma bayan haka da sojoji suka gano kudirin muhammadu isu da cani haɗin kai ne da faransa sai suka yi maza suna suka yi musu kudeta kudeta biyu aka yi je cikin daren nan hali yanzu sojoji na nijar magoya bayan muhammadu bazum su ne suke rike da mulki kenan kiyayyar nan da ake nuna ma sojoji ana dibin su yi kuskure ku dawo ku gane cewa ba sojoji makiya muhammadu bazum ne suke da rike da ƙasa ba masoyan ƙasa masoyan muhammadu mazub su ne an riƙe da ƙasa yanzu faransa da ta ji haka ta yi maza ta sabke ta a nijar ta ce dole za ta tadda wanga ta amshe mulki ga sojoji saboda ta san babu yan teranta yanzu gobe an ce mutanen nijar za su yi marshi za su yi su nuna mu duniya rashin goyon bayan su kenan mu menene za mu yi mutanen da suke cikin social media mu taya su da addu'a kuma mai da hankali ɗaya mu haɗa kai to a halin yanzu dai jagora wato wanda ya jagoranci juyin mulkin kuma wanda ya sanar da juyin mulkin a babban gidan talabijin na kasar Nijar, Janar Abdulrahman Chani shine sabon shugaban kasa a kasar ta Nijar. Kamar yadda rahotanni suka tabbatar, mulkin Nijar ya riga ya bar hannun bazum pam pam pam. Ma'ana dai idan har kaga mulkin kasar Nijar ya dawo hannun bazum, to sai dai fa wani karfin iko na Allah. Shi dai wannan sabon shugaban ƙasa na Nijar Abdurrahman Chani a lokacin da Bazum yana shugaban ƙasa kullum suna tare saboda shine kwamanda na rundunar tsaro a fadar shugaban ƙasar don haka shine shugaban masu bada tsaro a kafatanin fadar ta shugaban ƙasar kuma ya kasance akan wannan mukami tun kafin Bazum ya zama shugaban ƙasa. A halin yanzu dai wasa-wasa mulkin farar hula ya bar ƙasar Nijar an koma mulkin soja kuma tun daga lokacin da ƙasar Nijar ta sami 'yancin kai wato a shekarar 1960 e zuwa yanzu wannan juyin mulki da aka yi shine na biyar kenan a tarihin ƙasar wato dai a yanzu an yi juyin mulki har sau biyar kenan a Nijar. shi dai wannan janar abdulrahman chani din an zarge shi akan cewa tun a gwamnatin baya ta isufu wato a shekarar 2015 ya soya irin abin da ya yi yanzu ma'ana tun a lokacin ya soya juyin mulki sai dai bai samu nasarar yin hakan ba wanda a lokacin aka kama shi aka kai shi kotu sai dai a kotun ya musanta zargin da aka yi masa. jaridar Le Inquietateur ta tabbatar da cewa a ranar 27 ga watan Yuli, Bazoum ya yi yunkurin sauke janar Chani daga mukaminsa a ƙoƙarinsa na samar da sauyi akan shugabancin dakarun ƙasar, Sai dai kuma hakan bai yiwu ba, domin kuwa janar Chani ya ci gaba da zama akan mukaminsa. A ranar 27 ga watan Yuli, masu sharhi a gidan talabijin na TV5 Monday sun ce kalubalen da ya hada da rashawa da kabilanci da kuma rashin kayan aiki ga rundunar sojojin kasar shine duk ke haddasa wannan juyin mulki a kasar ta Nijar, wato a cewar masu sharhin. To kusan dai kai tsaye za mu iya cewa duk duniya babu inda labarin nan bai shiga ba na batun juyin mulkin kasar Nijar, inda kasashe da dama suke nuna rashin goyon bayansu akan batun juyin mulkin. wasu ma ne daga cikin 'yan masana'antar Kannywood sun aika sako ga kafatanin al'ummar kasar Nijar akan wannan batu inda suke nuna rashin jin daɗin su akan abubuwan da suka faru. Ga kuma wallafar da muka fara ɗaukowa daga shafin Alinihu wanda yake cewa ina taya ɗaukacin al'ummar jamhuriyar Nijar na gida da waje alhinin abin da ke faruwa. Allah ya kawo masa sauƙi. Allah ya ba wa shugaban ƙasa bazum juriya da kuma kariya. Amin. Naziru sarkin waka shi ma ya aika nashi sakon zuwa ga al'ummar ƙasar Nijar ga kuma abin da yake cewa Allah ya shiga lamarin Nijar da mutanen cikinta Allah ya kawo musu agaji ya tsare shugabancinsu amin sai fitaccen mai bada umarni a masana'antar ta Kannywood wato darakta Sinusu Oscar Fofotu shi a nashi sakon zuwa ga al'ummar ƙasar Nijar cewa yayi tsoro da kwaɗayi su ne silar lalacewar al'ummar ƙasar Nijar bana cikin matsorata ko makwaɗaita ko munafukai. sai kuma shi ma fitaccen mawaƙi kuma jarumi a masana'antar da Kannywood wato Umar M Sharif ya aika nashi saƙon zuwa ga mutanen ƙasar Nijar ga kuma abin da ya rubuta. Ubangiji Allah ya kare ƙasar Nijar ya kuma kawo muku mafita cikin gaggawa. To a zahirin gaskiya dai yawancin al'ummar kasar Nijar suna kaunar wannan bawan Allah da aka tsige daga mulki wato Muhammadu Bazo bari ma ku ji kaɗan daga cikin irin abubuwan da suke cewa. Assalamu alaikum mutanen Nijar ni dai yan Nijar ce gaba da baya kuma dole nan in yi magana da ban so in yi magana amma ya zama man dole in dai kasa nake ya zama man dole kuma ina kishin kasata kuma ban ji daɗin abin da ya faru a kasata ba ban ji daɗi ba kwata-kwata ban ji daɗi ba. amma bari in gaya muku da wanda ya yi mana juyin mulkin da wanda an ka haɗa baki da shi da wanda ya sa an kai mana juyin mulkin Allah ya tsine musu daidai bakin gwargwado. Allah ya ɗeme musu albarka kuma Allah ya gudan musu mugun abun su can kai ya sha talakawa inda dan talakawa suke so su zaluntar da mu su cutar da mu Allah ya zaɓi mana mutumin kirki mutumin kwarai sun zo sun kisge shi akan mulki da wanda an ka hada da wanda ya yi da wanda ya Allah ya ɗebe musu albarka kuma Allah ya ba mu nasara akan su ya Allah ka sa ka ai wannan juyin mulki har har ba zan ya gama mulkin shi kuma Allah ya ba mu wani kuma zuwa gaba wanda ba mu ba ya Allah kun yi detroit in ta, kun halaka ta, kun lalata mini ta, kun lalata mini ƙasata da rayuwanmu kun lalata mana su kun mai ni wata iri na kasa tunani na kasa sanami nake kun kuma na kude ta ƙasa tare na hiso da kowace ƙasa na yi ta da kowace ƙasa a duniya ko halaka ni ko halaka ƙasa mu ko halaka uwana ko halaka rayuwar mu ta ko halaka dukiyar mu ta Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa insha Allah gobe sai mu muku azumi mu Allah ya saka mu halin da kuka samu cikin shi ko haukata ni wallahi